Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna da ake kira da antimicrobial resistance wanda aka fi sani da AMR. Idan mai sauraro bai manta ba, a makonni biyu da suka gabata, shirin ya yi cikakken bayani akan AMR wadda aka fara ganin sa a matsayin annoba a faɗin duniya da ma wasu muhimman bayanai game da yadda cututtuka ke bijirewa magunguna sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawarin kawo muku ci gaban shirin to a yau ma Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne akan irin illolin da bijirewar cututtuka ga magunguna ke haifarwa likita gare ka bincike ya tabbatar cewa a Najeriya zalla kawai mu ne na goma sha tara a duniya wanda akalla kasashe 204 muke da su to mu ne na 19 wanda suke fuskantar wannan matsala wanda tabbas hakan ya tabbata asibitin mu Yau ne likita ne wanda ya saba ba da atimita ko kuma ya saba ba da zallan imal for example ne treating wannan condition din nan ko kuma ya saba ba da tasnid amma ya kasance yanzu ba zan iya bada da wannan magunan ba su na fara tunanin wa'ansu maguna ne additional ko extra ko kuma na ƙara dosage wannan magunan kafin ya samu cin nasara a wannan ko kuma mutum ya zo da wani condition din da eh da an ba da wani magani da zai iya treat treating din shi na dan kwanaki kaɗan yanzu ba zai iya treating din shi ba saboda automatically he is already resistant to wannan medication din nan a dalilin hakan kuma sai sa mutum ya dade a asibiti ya zo kashe kuɗin gado ya kashe kuɗin magungunan ya kashe kuɗin transportation din zuwa da dawa da mutane za su na kawo abinci da shiga da bita tare da ɓata lokaci na ba gaira ba dalilin asibiti da ɗaukan nosocomial infection da ba bukata ya ɗauka kuma at the same time wannan is a threat to modern medicine kamar yadda muka sani muka yi a lot of surgery wanda shine kamar fiɗa kenan ko kuma a ce tiyata in general kamar wala Allah mutum yana da wani problem ko kuma a'a ana so a masa organ transplant ne an canja wannan kodan alal misali ana so a sa masa sabuwan koda saboda wannan kodan ta riga ta buga ko kuma wannan huhun ya riga da ya buga ko kuma ya kone a wani sashi na jikin shi ko ya samu matsala da sai an baro fata a jikin wani mutum ko kuma a jikin nashi an manna wato wani irin transplantation nan da ake kenan auto transplantation da sauransu haka to ana bukata a bada magunguna da zai akalla banda su na sati ɗaya biyu uku wala Allah in aka yi amfani da su plus wannan aiki aikin da aka yi kuma za a yi cin nasara sai unfortunately kuma ba a samu a ci nasarar ba saboda wannan resistance da ake samu magani ya kamata a ce aiki na sati ɗaya so akalla sai an bashi sati biyu kafin ya yin aiki ko kuma zuwa sati uku ko kuma maka baki ɗaya ba zai aiki ba har sai an fara tunani wani magani za a bayar na kuma akan samu cost increase wato sai kasance kuɗi ya ƙaru sauran magungunan da ake so a yi amfani da su da mu riga da mun saba amfani da maganin dubu uku dubu hudu yana warkar da mu amma yanzu ba zai mana aiki ba akalla sai mun amfani da maganin dubu talatin ko dubu arba'in to wani wannan shi ya ce manyan manyan illoli na wannan resistance kenan saboda ƙananun magungunan sun bar mana aiki so dole mu je manyan magungunan da dama ba a san sunan su ba ba amfani da su pharmacy ba sa kawo wato yanzu haka muna ji muna gani dole mu je muna nemo irin waɗannan magungunan don mu samu mu shawo kan wannan cutar da ya shiga jikin namu. To likita shin kamar wasu cututtuka ne ma ake samun bujirewar magunguna? So daga cikin manya-manyan cututtukan da ake samun resistance ko kuma bujirewa na magunguna wato in ka sha maganin da ya kamata a ce ya aiki aiki amma saboda wa'annan cututtukan suna da taurin kai sun ga da sun saba da wannan magunan ba za su yi aiki ba su ne cututtuka kamar haka na farko akwai staphylococcus aureus na biyu muna da escherichia coli muna da irin su enterococcus faecium muna da irin su streptococcus pneumoniae irin su klebsiella pneumoniae irin su pseudomonas aeruginosa sai kuma manyan manyan da suka fi aukuwa a cikin muhallin mu na yanzu irin su ne malaria infection da muke da su wanda mutum sai ya yi amfani da maguna daban-daban kafin ya warkarwa wani ma har ya riga da ya san cewa na haɗiya baya masa aiki aiki har sai yana allura har yaje yana self medication haka ma irin su tuberculosis wannan su kuma suna da manya-manyan nasu illolin da har ya kai akwai multi drug resistance so extensively multi drug resistance har da ma aka samu pan multi drug resistance din da yake nufin cewa duk maganin da ya kamata a ce an yi amfani da shi wanda yake da wannan cuta na tuberculosis din to ba zai masa aiki ba gabaki daya gashi cutar zai cigaba da kama shi yana ci gaba da nade shi yana ci da bashi wahala maganin ya yin aiki saboda already duk magungunan da ya kamata a ce mutum ya sha hala ya sha su a baya wannan cututtukan kuma gashi suna da taurin kan da ba sa jin wani magani saboda already mutum ya riga da ya saba wannan magunan ya riga da ya kashe immune system din shi hakan ma kuma sai ya zo ya sa bai samu ya samu raka ba wani ma har kai ga zuwa mutuwa kamar wasu irin hanyoyi ya kamata mutane su bi don gujewa wannan matsala ta AMR daga shin hanyoyin da ake bi kuma dan yakan wannan antimicrobial resistance din avoiding judicious use of antibiotics wato yawan amfani da waɗannan magunguna kenan na antibiotics ko kuma antiviral antimalaria ne antibiotics ne antifungal ne ko kuma antiprotozoal duk magani da ya kamata a ce an ja baya da su musamman ga mu likitoci da mu ne muke rubuta prescription din sai dai unfortunately ko da a ce mu mun ja baya da su mutanen mu na pharmacy ba sa jan baya da yin haka yawanci su an mara lafiya ya zo ya faɗa masa complaint din shi mutumin pharmacy zai haɗa masa magani dubu hudu ya zo ya mika masa shi ba Amadu ne ya amfani da kuɗin mashin ko kuma ya sa mai a motar shi ko kuma ya sa mai abin hawan shi ya zo ya samu layin likita mutum kamar talatin ko arba'in a gaban shi je yana yin gwaji yana ɗaukar lokaci a kalla ya awa shida awa bakwai a asibiti ya gwammace ya je famasi ya je minti goma sha biyar ko ashirin a bashi magungunan da zai je karfa to wanne yana jawo mana cikas aikin mu ba kaɗan ba so na ko da likitoci sun yi kokari sun rage ba da magani in ma'aikatan famasin da su suke sayar da wannan maganin ba su rage ba to an ga da an ɓata lokaci ne saboda haka yana da kyau jama'a wanda suke fannin kiwon lafiya da likita da pharmacist da nurses da 'yan ciwo ɗin da suka san magunguna su rage ba da magani har sai ta kama dole da kuma kuma ba a sanin haka sai an zo an samu wanda yake da license ba da wannan maganin wanda zallar likita ne kuma yake da right yake da kuma license ganin mara lafiya ya ba shi gado ko ya ba shi magani ko ya kara masa jini ko kuma ya ba shi gwaje-gwajen da ya kamata a ce yayi ko kuma tayi da ne sai a ba shi maganin da ya cancanta na biyu shine infection control measures wato kiyayewa na watsuwan cututtuka a cikin al'umma don daga cikin manya-manyan dalilan wannan antimicrobial resistance din nan shine kazanta da environment mutum da yake ciki ga kwata a nan gurin ga bola a can gurin ga nan gurin masayi ne ma wanda gabaki ɗaya yake buɗe ko kuma akwai kazanta a angon ko wannan layin ko kuma wannan lungun lungu sako sakon kuma gashi ana ta'ammali da gurin tela yana aikin shi a nan gurin yara sun taso daga makaranta ga mai shago yana buɗe ga famasi can yana buɗe ga masallaci yana buɗe ana sallah ga kuma kwata ga kuma bola ga dabbobi to wannan yana cikin babban dalilin da ya sa ma in the first place ake kamuwa da cututtukan so in dai kasance ba a tsaftace muhalli ba to ba kokonto a kai an ga samun irin waɗannan manya-manyan matsalolin kenan wanda ko an sha magani ma kamar an bata lokaci ne saboda mutum ya sha magani zai warke amma kuma zai kara komawa gidan jiya ya ƙara ɗebowa wannan cutar sai zo kuma ya kara aukuwa a jikin shi na gaba akwai antimicrobial stewardship programs wato ya kamata a zo a ce ana zama da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya don a ƙara jaddada musu lokacin da ya kamata a ce sun ba da magani da kuma irin magun da ya kamata a ce an bayar wanda kuma shawarin da zan bayar a ƙasan haka shine inda hali kowane magani ya dawo is a control drop wato magani da ko dan pharmacy bai bai isa ya sayar ba haka ma kuma wani wanda ba asalin standard ma'aikacin kiwon lafiya ba basically wanda ba medical doctor ba kenan bai isa ya bayar ba har sai an ga prescription tukunna daga asibiti ga sunan asibiti ga tambarin asibiti ga signature likita ga sunan likita ga kuma inda an san cewa in ma likitan ya kuskure ne za a je a same shi a tambaye shi me yasa ya rubuta wannan maganin to haka ne kawai zai taimaka gurin dakatar ko kuma rage na wannan resistance da ake samu wato kenan mutum bai isa ya je pharmacy ba ya je a bashi magani kaza da kaza da kaza da kaza ko da ma yana rashin lafiya dole dan wannan pharmacy din nan sai ya ga prescription daga asibitin da aka ridda da ita daga kuma likitan da aka san his license hakan ne kawai ke cikin babban hanyar da zai taimaka mana matuka na yaƙi da irin wannan resistance da ake samu but ina so as a ce likitoci sun yi riga da sun yi nasu kokarin uh, sauran ma'aikatan kiwon lafiya irin su ciwo irin su nurses irin su pharmacists din da su ma suna da wani ilimi akan wannan magungunan ba su kiyaye ba to kamar bata lokaci ne R&D shine research and development yana da kyau gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasashen Afirka su zona su yi zaman daka mai kyau akan samun tsarin da zai kasance ana bincike sosai akan magunguna da yadda za ana iya developing manguna masu kyau saboda rashin wannan research and development din nan yana sa mutane ba su zama sanin ilimin me magani me ma hanyar da za a yi bidan a kiyaye sai kasance akwai magunguna barkate a pharmacy mutum zai zai dauka wanda yake so ya sha lokacin da yake so sai kuma public awareness shine sanar da al'umma gabaki ɗaya wanda alhamdulillah shine muke ƙoƙarin haka wannan kuma sanarwa ya kamata a ƙara jirgin dawa al'umma akan cewa duk wani maganin da mutum ya sha yana da side effect na akwai maganin da yake taba koda wanda yake taba kwakwalwa wanda yake taba zuciya wanda yake taba hanta wanda ma zai iya bugar da mutum in bai kiyaye ba so wannan yana da kyau mutane su na iya sanin wa'annan magungunan don ya kasance cewa an guje wa yawan amfani da su su ma kansu likitoci yana da kyau suna tunawa yayin da za su rubuta maganin suna wayin shin amfanin maganin ya fi riskin shi eh ya fi to za ka iya bayarwa amma in kasance cewa in ka ba wannan maganin amfani da zai bai wuce kashi ashirin da biyar ba zuwa talatin illan shi shine kashi saba'in to yana da kyau da amfani da wannan maganin. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu wajen gujewa sha ko kuma yin amfani da magunguna ba tare da shawarin likita ba. Kuma mu tuna cewa lafiyar mu ita ce jarin mu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku da kuma likitan da ya wayar mana da kai kan AMR wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.